والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام من أقول يا الله مدوككي لبام لكم هدوء ونندرسنا رمضان مبارك أيوه muna ranar 22 ga watan Ramadan shekara 1447 wanda ya dace da 11 ga watan 3 2026 lokaci insha Allah a zahar 12 da minti 23 la'asar karfe 3 da rabi da minti 8 magariba karfe 6 da minti 18 isha'i karfe 7 da minti 29 alfijir kuma karfe 5 da minti 8 sai fitowa rana karfe shida da minti goma sha takwas shi ma na to alhamdulillah eh, a yau muna so mu yi magana akan wani bangare na rayuwa wanda wani abu ne wanda yake yana da nauyi amma kuma a tsakaninmu muna ganin sa kamar baya da nauyi ko da yawa ko rashin sani ne ko kuma son zuciya wannan abin ne nauyin amana amana wato yana daga cikin babban abu da zai wanzar da lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin al'umma kuma saboda muhimmancinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa tsakaninsa da imani kuma wato da yawa annabi alaihi salatu wasalam idan yana huduba yana magana a cikin hudubarsa akan wannan kamar yadda hadisin anas radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana huduba yana cewa la imana liman la amanata la wala dina liman la wato babu imani ga mutumin da baya da amana babu addini wato ga mutumin da shi baya wato rike abin da aka yi yarjejeniya ko alkawari aka yi ire-iren amana suna ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ha'inci Allah dini shine kowane mutumin da ya ce shi musulmi ne ya shaida cewa ba wanda ya cancanta da bauta sai Allah kuma ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, manzon Allah ne addini nan daidai amana ne akan shi shi ya daukan makansa shi yasa Allah madaukake ce inna arabna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay za a wato ladabtar da shi ko in ce a hukunta cikin azabar Allah Allah ya kiyaye amin Allah ya ce wa hamal hal insani innahu kana zaluman jahula sai dan adam ya dauki wannan amana wato shi dan adam yana da yawan zaluntan kansa kuma yana da yawan jahilci to wannan amana ba wai daukan mudun din bane yasa muka zama amana ce to abin da za yi shine ya za a yi wannan abun ya tsaru ya samu aminci kafin mai shi ya zo ya karba ba kai ne zaka ce bari in yi yadda nake so tunda mota ce bari in yi ta yawo da ita sai ran da ya zo in bashi a wannan mota ita wani eh, ya bani amana to a wannan ba amana ba ce sai dan ya baka aro ka hau har muka san menene la ilaha illallah to wannan kalma mu kiyaye ta amana ce kar kai wa Allah tarayya na komai hakan nan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amana ce ba zabin ka bane kawai ka ce kai kana bin annabi amma da abin da ranka yake so ba da abin da shi annabin ya alaihi sallam ya zo ya karantar da al'umma a cikin shekaru 23 nan ya bar sahabbai su akwai amana a tsakanin wanda muka dauka ne za a zo a dora masa to amanan da muka daukan mu kanmu ma shi ma mataki mataki ne daga cikin amana a tsakanin mu akwai amana fit tijara wajen saye da sayarwa wajen kasuwanci akwai buƙatar mu kiyaye amana na kasuwanci a tsakanin mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa attajiru saduku amin ɗan kasuwa attajiri mai sayan kaya zai sayar mai gaskiya amintacce ma'annabiyina wasu siddiqina wasu shuhada dan tashin kiyama zai kasance tare da annabawa da siddiqai da shaidu me ya bashi wannan matsayin amana kenan attajir shi yasa a wani hadisi annabi alaihi salatu wasallam cewa at-tujaru fujjarun yawm al-qiyama masu attajiranci kasuwanci sai da sayarwa wato fajirai ne ran tashin kiyama in ka ji fajiri kai maka ba mai kyau ba bane to azzalimai ne yan wuta ne masu fita daga bin tafarkin Allah ne sai dai wanda yayi da gaskiya ya saya da gaskiya ya sayar da gaskiya mm. to a nan ne yawanci ake zubewa wajen ka saya za a baka ka yadda haka ne wato za ka ɗaukaka wajen girmansa wajen kyawunsa wajen adadinsa abin nan da shi mai shi yake nema shi ne a wajenka daidai shi kake bayarwa ko kuma akwai wani aibu wanda kana ɓoyewa ko wani adadi ya tauye ko abin ba sabo ba ne kai a yau da gobe kai karin ɗin nan nasa za ka biya shi a gaban Allah ran tashin kiyama da ibadan da kai da sallan da kai da azumin da kai da sarakan da kai da menene da kai da su za ka biya wanda ka yi wa wannan cutan kuma idan har ka yi cutan da aikin da kai na ibada in ma an yadda fa kenan aikin ka din ya kare kuma ga wayanda ka zalunta suna nan kamar yadda hadisi ya nuna kaga za a ɗebi zunuban waanda ka zalunce su ina amfanin ka ɗabi shinkafa kaɗan-kaɗan ko suga kaɗan-kaɗan bakin aure waliyin wato mace alwalinta kenan da zai ba da auren nan ya miƙawa wanda zai karbi auren in mijin ne ya zo da kansa in wakilinsa ne ya tafi to fa an danka wannan matar ita kanta da mutuncinta da addininta da ɗabi'unta da dukiyanta duka zuwa ga wanda ya karbi auren na ba da auren wacce mawa ne ko na baka auren wacce ma'ana amana aka baka wannan yar yanzu amana ce a hannunku ku mutane miji da kuka zo ku karbi aure kuka zo kuka bai wannan dan naku mm. to amana ce akan shi mijin ya kiyaye ku kuma amana ce ku tsaya ku ga cewa ya kiyaye din a baya mun gani ko in ce mun faɗa cewa da yawa ana zuwa ɗauran aure alwari zai zo ya bada auren mace shi kansa bai san wace ce matar ba matar bata san wane ne shi ba kawai na bayar na karba ne idan muka tashi da matan nan za ta samu matsala to ba wanda zai iya ya zo ya ce shi zai tsaya don ya kwato mata hakkinta ko kuma ta yi rashin ladabi biyayya don ya zo ya tsaya ya ladatar da ita babu wannan shi kenan shi ma ya tafi ita mata tafi da za a gallaza mata a ci mutuncinta sai da ta yi kuka ta zauna haka shi ma da za a yi masa ba daɗi ba wanda zai je wato ya gaya wa kukansa don a zo a yi mata nasiha ko a yi mata fada ba don haka kawai bane annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana hudu ba yana cewa fattakullaha fin nisa ku ji tsoron Allah akan lamarin mata saboda ya san raunin su ya san za a danne su za a maida su ba komai ba to shi yasa yace ku ji tsoron Allah a cikin mata kuma ya kira haƙƙin da'ifain haƙƙin masu rauni biyu almar'a wal yatim saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam a hudubarsa ya ce fattakullaha fin nisa fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah wato ku ji tsoron Allah a cikin mata saboda ku kun dauke su ne da amanar Allah ma'ana kun karbi auren su ne Allah ne ya ba ku so amana saboda haka ku kiyaye amanarsa kenan idan mutum yana gallaza wa iyalinsa ko yana cutar da matarsa wannan amanar da Allah ya bashi yake tozartawa kaga kuma wanda ya baka amana ka tozarta amana sa kai da shi akwai magana to kaga abokin maganan ka shine Allah domin Allah shine ya kulla aure tsakanin bayi yace fankihu ma taba kun minan nisa'i Fanki wankihuhunna bi idni ahlihinna wa ankihu al-ayama minkum wa salihin min ibadikum wa ima'ikum kafin ayoyi da suke umarni da ayi aure ko a aurar to wannan yana nuna umarni ne na Allah ake bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwaju waludal waluda ya ce ayi aure a aure mace wacce take akwai soyayya tsakaninku wanda kuma ana ganin za a samu haihuwa hmm. ya ma'asharar shabab man ta minkum ta falyatazawwaj kaga an baiwa samari dama su mafi aure to wannan halin lalle ne mutum idan zai zai aure ya san cewa amana yake karba idan ya ta wannan amana Allah ba zai bar shi ba shi yasa Allah maɗaukaki. ya nuna mana yadda za mu bi da wannan amana har yace wallahi ta khafuna nushuzahunna فعذوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطانكم فلا تبغوا عليهن Sabila. matan da aka baka amana Allah ya san irin tafiyansu ya ce in wata ta karkata ta yi ba daidai ba to kai mata wa'azi wa'azi na natsuwa wa'azi kuma ai ba lallai ne mutum ya shiryu a wa'azi sau ɗaya ba za ka yi sau biyu sau uku sau goma tare da mata ya shi addu'a Allah ya shiryar da shi Eh, da yin wasu abubuwa ne na jan hankali don a gyara idan bai yi ba a ƙaurace musu filmabaje a makwantai idan bai yi ba a nun a zo a wajen bugu bugun ma ba a bar shi bugu haka ba ya zama bugu ne wato na ladabta ba bugu ne wanda ba mai tada fatan jiki ba ɗan kaɗan dai za a nuna na cewa an yi fushi fa abun ya kamata a gyara a wannan matakan Allah ya ce idan suka bi ku kada ku nemi hanyar zaluntar su domin Allah shi shine madaukaki ne mai girma to wannan amana yau da yawa ana da yayi nan ne amma da yawa ba mu kiyaye ba wanda muka yi gwargwado Allah ya karba wanda kuma muka tauye Allah ya yafe yadda mata maza muna cewa amana suke wato matan amana ne haka matan ma mazan su amana suke a hannunsu. su mace da ta zo gidan miji ba shi kenan ita tana da yancin ta abin da take so ta so abin da take so ta ke abin da take so ba haka bane hmm. zama ne na cuɗinni in cuɗe ka zama ne na ibada zama ne na mutunta juna da ganin girman juna hmm. shi yasa duk gidan da ka ga mace ta raina mijinta miji ma ya raina matarsa to ba za ka samu zaman lafiya ba auren bai mutu ba amma kuma ba lafiya hmm. me yasa saboda ba mutuntawa ba girmamawa saboda haka ba wai kawai mace tana gidan miji ko mai miji ya kawo ta sarrafa yadda take so ta ba da na bayarwa ta kyautar da na kyautar ta sayar da na sayarwa ta bar wanda take so ya lalace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha mace wato ita mai kiwo ce a gidan mijinta ita a bar tambaya ce akan kiwon da aka bata in abinci loma guda ne ta gani ta ji za ta iya kiyaye wata bari ya lalace Allah ba zai batta ba wani abin da ta dora akan wuta ya kone mai ya kone albasa ya kone yayi baki kirin ya baci yadda za a zubar in ta yi ganganci ne wallahi Allah ba zai batta ba kar mu manta da fadin Allah subhanahu fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara mutum inda yake da kwaya zarra yayi na alkhairi zai gani in kwaya zarra yayi na sharri zai gani kwaya zarra ai abu kadan ne to in albasa kika bari ya kone in abinci ne kika bar shi ya lalace ta yadda za a yi a rufe za a iya a gyara za a iya a dumama to duk wani abin da dai mace tana da ikon ta gyara ko ta kiyaye ta bata ko ta bari abin ya baci wasu suka bata a gidan mijinta amana ce Allah zai tambaye ta akan wannan abin da ya baci saboda haka dole mu san cewa amanonin Allah da ya dora mana ba wai abubuwa ne hakan nan mutum ya yi yadda yake so ya ji daɗi yadda yake so ya tafi ba tambaya babu sannan kuma daga amanar 'ya'ya ‘ya'yan nan da Allah ya ba mu amana suke, yanzu da za ka ga wani ba a ba shi haihuwa ba, za ka ga yadda yake da kwaɗayin a ce yana da ɗa. Ko da nawa zai bayar, nawa suke zuwa suna abin nan wannan dashen wato halitta kwayan halitta a cikin mahaifa din nan za a je a yi mm. nawa ake kashewa mutum zai zo ya yi ya yi felin ya zo ya yi ya yi felin ya zo ya yi Allah Allah yake ya samu haihuwa wani zai zauna ya yi kuka sai ga shi Allah ya baka ƴaƴan ya baka ɗaya ya baka biyu abin da ya sama to wa'annan ƴaƴan amana suke a hannunka ita ma amana suke a hannunta mm. dole ne ku zauna ku yi haƙuri da naku tunda Allah ya kawo muku abokan zama cikin wato zuri'a na 'ya'ya to yanzu fa amana suke na ya za ku yi ku kare su daga abin da zai cutar da su ya za ku yi ku ba su tarbiyya da ilmantarwa da, da koyon addini da sanin ya kamata shi yasa nabi sallallahu alaihi wasallam ya fara koya mana tun daga ƙasa-ƙasa wajen auren a san ya za a yi in an samu haihuwan wace addu'a za a yi yau da gobe kullum ana cikin addu'a su yi ayan ana musu addu'a Allah ya kare su daga sharrin shaɗan shaɗanun mutane da shaɗanun aljanu sannan in karatu ne Allah ya ba su ilimi mai amfani ina za a kai su wace makaranta za a sa su inda za a kare addininsu da mutuncinsu inda ba za a bata musu tarbiyya ba ba wurin mai turanci ba da yake yawa da yawa haka ake bi a wannan makaranta akwai turanci amma ko ba addini ba tarbiya ko makaranta yan secret cult ne sai kaga an kai yaro ƙarshe yaron ka ya tashi da wani irin ɗabi'a wanda kai baka sani ba kai kai sakaci sannan kuma wajen tarbiyyar 'ya'ya hatta lura da su wane ne suke abota da su ba tarbiyya shine ka bar ɗanka ba yunwa ba kishirwa ka samu masa makaranta ka samu masa kayan wasa a gida ba wannan bane ba su wane ne abokan mu'amalan don abokai ba su yi kyawu ba yaro zai lalace shi yasa iyaye idan yaro ya zo da abokinsa gida uba yana tambaya wannan dan waye ne in ka faɗa an sani to in an lura ba a yadda da shi ba za a ce a kai ki yayi wannan yaron iyaye da haka suke amma yanzu uba ba ruwan shi da ya yi abota da kowa ya baka sani ba to irin wannan sake din ba inda zai kai mu lalle ne mu tabbatar cewa mun bai wa 'ya'yanmu tarbiyya ta addinin musulunci kuma mun kare su daga abin da zai cutar da su mu ja shi jijiki mu nuna musu Allah mu nuna musu manzo sallallahu alaihi wa sallam mu gudu tare mu tsira tare daga cikin amanoni da zan tsaya akai akwai amanar nasiha amanar nasiha ita ce idan mutum ya nemi nasiha a wajenka wane misali ko ya ce wane ina kuskure ka gyara min hmm. to wajibi ne duran da kasan ya yi kuskure ka gyara masa ko kuma wani ya zo ya ce wane da Allah ba ni shawara mana akan wannan ya zan yi hmm. to lallai ne ta yi masa bayanin abin da ya kamata ya yi tsakani da Allah idan nasiha ce ta faɗakarwa to lalle ne ka faɗakar da shi abin da zai amfane shi kada kai masa alrish wato kada kai masa wato yaudara ko wani abu mai kama da haka ko mutum shawara ya zai ce malam wane da Allah Ga shi fa ni ina so in yi aure a wannan gidan ya nuna maka wani gida ayyanan ne kai kuma ka san gidan da halayen su. to ba wai za ka duba gidan nan suna da mu'amala da kai mai kyau ko babu ba shi bane me ka sani tsakaninka da Allah a gidan idan ka san cewa eh suna da tarbiyya suna da addini suna da mutunci uban ya mutunta gidansa matar ta mutunta mijinta an zauna lafiya to wannan zai ka bashi shawara kai wannan gidan suna da tarbiyya akwai natsuwa ya kamata kai aure amma idan gidan kullum baba da mama suna kokowa a waje ko gidan kullum matar tana fita ba ruwanta da mijin ya'ya sun lalace amma gashi nan suna da yara da sun kai aure suna da yawa ka ce kana tausaya musu a ah, wannan ai ba komai wannan wai ana tausaya musu don a rage yaran ai ba abin da mutum bai so kamar a ce ya'ya sun kai aure ba miji yana tada hankalin mm. iyaye suna ana ta neman addu'a to amma idan gidan nan ba tarbiyya amana ce ka ga mutumin nan wannan gidan ba tarbiyya kada ka ce kana tausaya musu ya zo ya ɗauka ya je ga abin da ba shi ne ba ya zo yana ja maka Allah ya isa saboda ya nemi nasiha a wajenka kenan ga matar da ta zo ta nemi shawarar manzo sallallahu alaihi wasallam akan eh, mazaje da suka nemi aurenta annabi sallallahu alaihi wasallam bai boye ba ya ce wane ga aibinsa wane ga aibinsa ki auri wane aka abin nan ɗinta mai ta zuwa Usama dan Zaidu radiyallahu anhu ana ganin ma kamar tafi karfin Usama ɗin. amma da ya tabi shawaran Annabi sai Allah ya sa mata albarka sai ya zama mata sauran ma suna sha'awanta saboda yadda ta zauna da Usama to haka idan mutum ya nemi shawaran ka yi masa yaudara cikin ba da shawaran amana ya baka haka kuma amana ta magana wannan duki suna zuwa insha Allah na tafi bi hadai Allah samu dace amin Allah ka samu ikon ka amana amin ya Allah. insha Allah wato an sauran shirin Ramadan Mubarak in za ku bugo ku yi tambayar na ku ku mika tambayoyin ku ga wannan lambobin nan su ne sifili bakwai sifili takwas shida bakwai shida bakwai bakwai sifili hudu ko kuma sifili tara daya shida biyar biyu takwas biyu biyar hudu sifili السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله رافيا بسم الله ayin kala جرانا Okay. Naam, naam. Naam. Ngala. Ah, nya fayin no oh, ja oh, fani min. Gire ne fayin fani min ko gire ne. Uh, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah.

Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam bismillah. Na nan mana na jiya. Marhaba. Salamu alaikum. Marhaba na biya. waɗanda ban mm. saurara. Na yi mun ya shiga Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Wa alaikum salam.

kana da bukata ko kuma ka je gidansu kuna mu'amala da yin gidan ka ci abincin gidan ko kuma wani abu to hmm. ki dan saurara hmm. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Salam. Ana Assalamu alaikum. Ba ma jinki. Ki daga Maraba, na'am. Yawa. Ta tafi ya kama kalla. Assalamu alaikum. Marhaba. ba. lafiya? Eh, kunu ne ake ciyarwa? Eh, da. Eh, saura. Mhm. Na'am. Da aka dauka. Da, da bayyana da shi. tambayar mu da farko da take cewa sallar tahajjud ana iya tana yin sallar tahajjud a gida kuma tana karatun Kur'ani an ta dauki surori dogin surori yana ba ta wahala shin zai iya za ta iya ta yi daga amma abin da ya yi ƙasa kwarai zaki yake sallah da jizo amma a duk daren ki ko duk lokutan da zaki yi sallah ko ma ƙasa da amma din sai dai in har kina da burin kuma ki yi dogon karatu a dogin surori ba laifi ba ne ki rike qur'ani kina karatu da shi ki rike mushaf kina dubawa kina karatu da shi ba mm. laifi ba ne amma kika ce za ki yi wannan na ƙasa kasan ya wadatar shi ma sallah ce kuma an karanta fatiha da sura sallah ki ta yi ai take tafi akan masu zuwa tahajjud mata su taru su je tahajjud suna ihu suna wasa hmm. yanzu wurin tahajjud ya zama wurin wato eh, abin ba daɗin hmm. wato ji ko gani ma yanayin yadda wasu ɗin suke yi hmm. wasu a zo da abinci wajen a tahajjudi wata a zo da kwalliya a zo da waya ana wasu abubuwa kuma in akwai wurin da ake sallah a kusa da anguwa ba za a tsaya ba sai mutum ya tashi daga wata anguwa daban ya je wata anguwa ka tafi daga cikin duhun daren nan tsawon wannan tafiyan shi kansa din ma wani hatsari ne hmm. eh, mace ta tashi yara kanana su tashi daga wata anguwa daban su je wata anguwa daban kawai dai a ce musu sun yi sallah a masallaci kaza ko masallacin wane kaza wannan ba shine ba fa Allah ya yarda da aikin shine magana saboda haka da Allah a ji tsoron Allah wajen fita ta tahajjud ɗin nan musamman mata a kiyaye ta yadda za a zo wurare eh, ana surutu wata za ta zo ta dinga share baccinta wata kuma ta mai da wurin ma wurin ganawa da samari an zo mutane suna sallah su suna can gefe da samari suna tsaye suna rashin kunya eh, da makamantansu ba gara ta yi sallah a gidanta din ya fi mata lafiya ba Aisha fa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan tsakaninta da Annabi ba can nisa ba ne, amma take cewa bayan Annabi ya koma ga Allah ta ga wasu abubuwan da mata suke yi sai ta ce da Annabi ya ga abin da mata suke yi da ya hana su zuwa masallaci. Hmm. Wannan fa a zamanin ta ne. Zamanin sahabbai ne. Amma wajen hijabin da aka yi a zamanin Annabi din wato ta ga akwai wasu yanayi da aka canza hmm. ko na surutu ne ko na wani abu dai. shi ne take faɗin haka mm. saboda haka mata za su fita su kiyayi ka'idojin addini musulunci in ba haka ba su fitan su din zunubi ne maimakon su samu lada Allah ya kiyaye hmm. wato wannan tana tambaya akan yaran da aka jefar da su idan mutum ya ɗauke su ya ba su tarbiyya to in suka yi addu'a zai je ne ga iyayensu da suka haife su ko ga wanda hmm. ko bai yi miki addu'a ba ke da kika ce ci wannan ran kika sa shi ya zama mutum na gari duk abin da zai yi Allah zai baki lada a ciki sannan kuma tun da shi ya san cewa ke ce kika masa ai zai miki addu'a hmm. iyayensa in yi musu addu'a Allah cikin ikonsa zai iya ruskar musu hmm. tare da kuma Allah zai kama su akan yadda suka yi da shi a haifi yaro a wurgar da shi to ai kamar an kashe shi ne an ce jeka ka mutu ne mm. sai dai Allah ne wanzar da rayuwarsa har ya girma to anan suna da wannan laifi din na zuwansa duniya ba ta hanyar shari'a ba in ba ta hanyar shari'a ba aka samu kenan sannan kuma laifin wurgar da shi kaga wani laifi ne shi ma mm. to in ya ce Allah ya ji kan mamarsa Allah zai isar da ikonsa da rahamarsa mm. in har ita din ta cancanci rahmaran ita riske ta riske ta wannan ne amma ke da kika tarbiyantar da shi kina da lada matuka kuma in ya san ke ce kika yi masa ɗin, kaga ba zai manta da ke wajen addu'arsa ba kuma duk addu'an da ya miki Allah zai isar mm-hmm. wannan kuma ta yi addu'a ne tana neman addu'a uh, ga mijinta kuma tana neman a bata addu'a eh duk wata damuwa da ake dai a cikin rayuwa na farko dai lazimci istighfari sosai astaghfirullah wa atubu ilai kuma da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin kuma an kuma bashi ne ayi addu'ar bayan sallah Allahumma inni min minal hammi wal hazan wa a'udhuka minal ajzi wal kasal wanda annabi ya koyar ko kuma addu'ar Allahumma kfini bi halalika an haramika wa ghnini bi fadlika amman siwak wannan addu'a tana da muhimmanci matuka mutum ya irin wayannan addu'o'in da kyautata zato ga Allah subhanahu cikin abin da ake yi Allah ya yi musu wannan tana tambaya akan kudin taba eh, da kuma tana tambaya akan kudin caca mm. Eh, kudin taba caca da taba dukkan su haramun ne saboda haka idan ka san cewa wannan kudin na haramun ne ka kyautarke yayi kanka da shi mm. sai dai idan wanda ya baka din idan yana da hanya na halal kuma yana da hanya na haram to malamai suka ce idan ya baka ba za ka tambaye shi wannan na halal din ne ko na haram din ne ba mm. in ya baka za ka karba amma in haramun ne tsantsa abin da yake yi to ka sani kuma mm. to karka karba mm. don karban ka din yadda da abin da yake yi ne mm. kuma zai shafe ka Allah ya kiyaye mu wannan tana cewa ta kai kayanta wajen mai dinki ya canza mata ba abin da take so aka yi ba ta ba da wani kudin ba ta ba da wani kudin ba shi kuma yana nema a bashi sa a'a ya yi sa'a shi ai za a bashi kayan ne ya mayar da kayan da ya aka kawo din yadin da kika bayar din shi zai mayar miki ba ɗinkin da kika soye miki ba saboda haka shi ya yi kuskure in za ku sasanta ku sasanta in dinkin da ya yi din zai yi shiga jikinki mm. wato ki gamsa ki sauka shi ma ya sauka ku yi sasanta mm. ta cewa gaskiya ba za ki bashi abin ba don ba yadda kika soye ba almuslimuna la shurutihim mm. ya saba wa sharadin da aka yi za ki shi sha bakwai ɗin akan ka irin yadda kike so ya yi ne hmm. sai ba shi ya yi ba kuma yana so a cika masa ba daidai ba ne hmm. kawai dai ku yi yarjejeniya tsakanin ku ko in ce ku sasanta ta yadda shi ma zai haƙura da wani abun ke ma in har zai amfane ki don idan ka ke babbar mace aka yi miki ɗinkin yarinya karama an ɓata miki kaya ka gani hmm. ko kuma ke eh, kina nan siririya aka yi miki na mai jiki gara ma shi ɗin ko mai yiwa zai ragu a duk halin da in zai yiwu ya gyaru sai ke sauko daga wani abun shi ma ya sauko daga wani abun yanzu sulhu za ku zo ku yi hmm. amma ba hakkinsa ba ne tunda ya bata kayan an hmm. kuma ba zai yiwu ba ma kwata-kwata ya ɗauki kayan ya kawo miki tura minki ko ya sayo turmin ya ɗinka miki ki biya shi hmm. wato mu kullum ba ma so mu yi asara janibin mu kullum muna so ya zama shine kubutacce wannan kuma ba rayuwa ba ce wannan shine Eh, wannan kuma wai ciyarwa kunu za a fitar masallaci a mm. an ce a baiwa miskini wanda yake da azumi da bai iya ramawa ba in aka zo ciyarwa a ciyar da miskini aka ce kuma kaiwa masallaci da kuke yi akwai miskini akwai wanda ba miskini ba ma zai yi amfani da shi amma kun san miskinai ne za ku iya kai musu su ci mm. kuma ta ce kunu ne ko? Mm-hmm. Eh, ya zama wato a haɗe kenan kunu da abinci idan an yi dai yadda zai fitar da hakkin wanda ake bi to a tabbatar kuma wanda za su ci ɗin miskinai ne mabukata ne za su ci amma yanzu in ka kai masallaci ta yi wani shi ma kamar ya cire a gidansa kuma ya zo ya zauna zai sha ko ya ci to kaga ba miskini kika ciyar ba wallahu a'lam ah, ya dangana ga lokaci ne ai assalamu alaikum Wa alaikum salam tullah. Kina su gane kabilu da bari? Ina fahimce shi haka ne? Salamu alaikum. Eh, na'am. Lafiya ta bismillah. To, kiran

da abin nan da ake bayan sallama don wani abu da aka kara a cikin sallah to amma wannan cewa su menene idan aka yi su zai zama kabile su menene idan aka yi su zai zama badi wannan darasi ne to amma wanda ta yi din ta ce ta yi sallah mai raka a hudu ne ta maimakon ta zauna ta yi tahiya mm. sai ba ta yi zauna zaman tahiya ba to idan kika wuce raka a biyun nan har kika je kika yi ruku'i sannan kika tuna to babu zancen dawowa ki wuce ki yi rako'in naki hudu gaba daya mm. a zaman ba ta tsakani kenan to amma in kin zo karshe kika yi tahiya kika yi addu'a kafin ki sallama kina zaune din sai ki yi sajada guda biyu mm. sai ki zauna sai ki sallame wannan su ne kabili din kin yi wannan sajada ne kabili wato saboda rage tahiya da kika yi a raka'a biyu mm. to wannan sajada biyu din yana madadin wancan tahiyan ne da aka bari shi shine kabili aka maka da tambar zan cikin karantuwa mana. assalamu alaikum malam ina tambaya akan an ce za a ɗaure aljanin ciki a cikin watan ramadana ina jin a jikina yana min wani abin da yake min kafin azumi har ya kai ga in na fara kafin alkur'ani ina jin bacci yana kama ni allah ƙara mani nisan kwana kafin azumi mm. to yanzu da azumi ya shiga fa eh to abinda eh, hadisi ya nuna ah, wasufilin maradatul shayatin ko maradatul jan hmm. masu tsaurin kai na shaidanu za a daure su ba sa iya yin abin da suke yi kafin azumi ba cewa aka yi babu an daure su an tafi da su gaba ɗaya ba ko da yana akwai wanda suke jikin mutane ko suna tare da su ko hmm. wajen jikin mutane su suna nan amma ba za su kansu din ba za su iya su yi abin da suke a lokacin da wato ba ramadan ba a ramadan din an rage musu fawa don kai ka samu karfin da zaka bautawa Allah na'am to Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin mu da mu amin wanda ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya wanda suke nema wa mazajen su addu'a Allah ya ansa Allah ya gyara halayen da mazajen suke ciki in kunci ne Allah ya yaye in rashin lafiya ne ma Allah ya ba su lafiya in bashi ne ma Allah ya sauke in uh, kaushin hali ne ma Allah ya gyara halayen su. ya Allah muna tawassuli da karatun fatiha ka gafarta mana ka ba mu lafiya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 أن تيسر لنا أمورنا وتستر عيوبنا وتبلغنا مما يرضيك أعمالنا يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائنا اللهم اقناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونسألك العون عليهم يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين الحمد لله أنت shirin رمضان مبارك kenan daga nan